One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Ya umarci jami'an sa a duk faɗin ƙasar nan da su yi hukunci mai tsauri kan masu kone-kone da masu tayar da ƙayar baya. Yayin da matasa ke gudanar da zanga-zanga na nuna rashin amincewa da yunwa da taɓarɓarewar tattalin arziki a faɗin ƙasar. A wannan rana ta Alhamis ɗaya ga watan Agustan shekara ta 2024. A cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu da kansa kan batun. gudanar da zanga-zanga a fadin kasar nan shugaban 'yan sandan ya ce waɗanda suka shirya zanga-zangar sun kasa baiwa 'yan sanda cikakken bayanin wato zanga-zangar da suka hada da sunayen waɗanda za su gudanar da zanga-zangar gami da tsare tsaren su wadda hukumar ta 'yan sanda za ta yi amfani da shi domin ba su kariya da kuma ɗaukar matakai yayin gudanar da zanga-zangar. ya ƙara da cewa dukkanin wadda aka kama da laifin da ya saba wa doka la shakka zai fuskanci hukuncin wato fushin hukuma aizifin ya ce taken da aka ba wa zanga-zangar wato take it back wato take it back movement yana da ma'anar da ba ta dace ba da tsarin demokuraɗiyya da rashin bin ƙa'ida ya ce bayanan sirri sun nuna cewa zanga-zangar na da nufin tare da tarzoma a kan harkokin siyasa da 'yan ƙasa da ba su ji ba ba su gani ba. Betukun ya ce 'yan sanda ba za su yi naɗa hannu suna kallon yadda lamarin zai taɓarɓare ba. Ya sanya dukkanin jami'an 'yan sanda a faɗin ƙasar nan cikin shirin ko ta kwana domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma, musamman ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba daga farmakin da za a iya kai musu. Za a kama waɗanda aka wato waɗanda suka aikata laifuka tare da gurfanar da su a gaban kuliya cikin gaggawa.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 Твоей.